أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya maɗaukacin sarki wanda ikonsa da rahamarsa da sa ya ba mu ikon sake haduwa domin mu ci gaba da karatu wato a cikin littafin alkaba'ir littafin da babban malami shamsuddin zahabi rahmatullahi alaihi ya rubuta wanda ya yi bayanai masu yawa game da abin da ya shahi wato manya-manyan laifuka a musulunci a cikin wani littafi imamun zahabi ya kawo kaba'ira saba'in manya-manyan laifuka har saba'in amma dai malamai sun ce sun yi haka nan idan muka diba za mu ga ya fara da kaba'ira mai magana akan shirka da Allah ita aka ira ta farko da malai fara magana sai ya ruhe da kaba'irar zagin sahabbai kunga shi zagin sahabbai cikin kaba'ira ya sashi su ku malama ƙida zagin sahabbai kahirci sun ka rubuta shi cikin kafirci sun ka sashi yan uwa musulmi in ba manta ba muna cikin kaba'ira wadda ke magana game da shaye-shaye kaba'ira ta goma sha tara mun yi karatu na abin da ya shahi rashin halaccin yin sallama game shaye-shaye mutunan da yake shaye-shaye an hana a sallama sannan an hana in yi rashin lahi a ce da dai sai wannan karatun ya gabata sannan mun karanta mashaya giya in sun ka mutu a cikin kabarinsu ana juya su daga alƙibla wannan karatun ya riga ya gabata kenan yau inda za mu tashi muna magana game da ganye da ake amfani da shi na ɓangaren shaye-shaye bayan malam ya ƙara magana akan wannan sai ya zo magana akan shin su kayayyakin shaye-shaye na maye najasa ne kuma majasa wani giya in ta taɓa matuwahi wiwi in ta taɓa matuwahi ko kana da cikin aljihunka shin suna sallah ko ba sallah mala ce, lakin lamma da jamidatan mad'umatan laysat sharaba yayin da ya kasance su kayan ganye sun kasance sandararru ne wiwi da sauran wa'annan hakukuwa sandararru ne laisar sharaban ba abin sha ba ne tana za al'ulama'u fi najasatiha malamai suka ƙara ma juna sani game da kasancewa wannan abin jasa ala salati aqwal akan maganganu guda uku fi mazhab fi imam ahmad wa a cikin mazhaba ta imam ahmad ibn hanbal da kuma wani daga cikin malamai wanda ba shi ba sun tayi akan cewa ganye na maye wasu sun ce na jasa sun ban ba na jasa ba ne faƙila hiya na jasatun na jisatun kalhamril masharuba ƙauli na harko ya ce ganye na maye na jasa ne yadda ka san giya wadda ake sha iya take na jasa shi ma ganyen wiwi na jasa ne kenan wanda arshi cikin alihu sallah da shi babu sallah kai bisa ga wannan kauli domin kun san lokacin da aka haramta shan giya sahabbai sun yi ta leme tukanin giya cikin madina sai da zan duwan titi cikin magarin madina ya jike da ruwan giya an tasuwa sai imam al-bukhari yayi babi game da ruwan giya da jisa ko ba da jisa ba ne tunda ƙwar'ani ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amalin shaitan ce kazanta ne kuma yana daga cikin ayyukan shaitan fashtanibuhu ku nisanci shi la'allakum tuflihun domin ku samu barabu malace wa hada huwa al-i'tibar sahih malace wannan zance shine zance abin lura ingantacce cewa kayan maye sandararru da haki ganye najasa ne shi an magana ingantacce in jimal wakila kuma an ce la ba na jisa ba ne lijimudiha saboda sandarewar shi wannan ganyen abin da suka ce ba na jisa ba ne saboda sandarre ne ƙwayoyi wa'yanga da aka sha na maye su faramol da sauransu saboda sandararru ne sai suka ce ba na jisa ba ne lijimudiha wakila wasu malamai suka ce yufarraqu baina jamidiha wa ma'iha ana bambantawa tsakanin sandarran su kayan maye din nan da waɗanda an ruwa ne sai malaiti wa bi kullin wa bi kulli hal fahiya dakhilatun fi ma harrama Allah wa rasuluhu min al-khamri was-sukri lafzan wa ma'nan Ya ce a cikin kowane hali dai sun shiga cikin abinda Allah da manzo suka haramta daga cikin giya da kuma kayan maye lafazi da ma'ana duk hukuncin da aka ba giya ana ba ganye na maye shi duk gudana ba su da bambanci kai har da waɗanda a gari duk hukuncin su guda inda yana bugarwa sai dai inda ha ganin sassabci shi yanzu majalisa in ta dare babu laihi in ta taba ka kai sallah da ita babu laihi kai salla da cikin jikinka cikin aljihunka abinda an najisa misali yanzu misali mu doki abubuwan suke najisa ne wanda ke mun sani ba su sallah yanzu kashin ɗan adam in ya bushe an ka sa cikin aljihu tuwahin na ana sallah da su ya bushe amma na kasa ne ai nama alade da jisa ne Nuna dabba da haramun na a ci haramun an ce nonon suna jisa ne da namanta domin kun san malamai sun ce dabbar da yake makaruhi a tunamanta to ko nononta makaruhi ne dabbar da cin namanta najasa ne nononta najasa ne in ko aka ce najasa ko kana sallah ta kwado ma malamai ziyar sallah ta ɓaci kenan nan duk idan kuka san mu sassabci mu ba masu shaye-shaye dama su sa abin su cike aljihunsu dole a ba su tsoro don ka ga wanga magana ai jayya wasu malamai su ce haramun wasu ce a halat ne saboda sandarren abu ne kawo ko wannan magana da ya kamata ma mutum tsoro ya nisanci waɗannan kayayyakin da saboda haka waɗannan ƙauluka da malamai suna kawo guda uku to gaskiya ko su kaɗai ya kamata ba su shan al'amar nasu su bari su ba su amulin su cikin aljihayensu ko ƙwaya ta wadda gani horitas don akwai wata ƙwaya da aka samu horin malam eh ko babu sun yi mata suna wai horin malam kasan sun rina malam mai wallahi malam ƙetaren gane ga wanda ciji wallahi malam da tsuwa ne ba ana wani ɓoye-ɓoye wajen miƙa waɗannan ƙwayoyin ce Allah kai adda iko mutum mai sha Allah ya yi shekara mutum da wani abu amma kuma yana yana ta'ammuli da ƙananan yaran ma yaran ƙananan wai gare su ya kace yin wani abu to saboda ka yi uwa musulmi wannan shi a ƙaunin da malamai suka yi mu yanzu in muka ce a maɗauki guda guda cikin daga maganu guda uku to wani muka ɗauka. ko hmm Allah ya sauka qala abu musa ya rasulullahi aftina fi sharabina kunna nasna'uha bil yamani wa huwa min al asli yunbaz hatta yashtad abu musa al-ash'ari yace ya rasulullahi kai mana fatawa dangane da kayayyakin gada ake sha mun kasance muna sana'anta su a yaman kuma ya daga cikin ana yi da zuma yumbul sai a yi cimenta hatta ya shtad sai ta yi tsanani ta yi wari sannan a ɗauko ta ana shafa tsana bugarwa wa huwa min az-zurrati wash-sha'iri yumbaz hatta yashtaddu hatta yashtadda ana yi da dawa kuma ana yi da sha'ir ayi tsimene a tsima hatta yashtadda sai ya yi tsanani mana sai ya kai ya yi tsananin ami sosai ya zan yana buri a to a tace a sha yana bugarwa ƙala ya ce wa kana rasulullah su maƙar ɗo'o'e ya jawami ilkalim bi khawatimi manzan Allah su ma an bashi tattara kalmomi da yawa cikin kalma guda jawami alkalim shine annabi in ya hudu magana guda sai a hidda sai a hidda karatu da yawa cikin kalmar nan kalamai da yawa aka hisuwa cikin kalma guda to shine sai yace anha an kulli muskirin askar an salati manzon Allah yayi hani daga duk abin da ke sa maye wato daga sallah kaga nan kaga alaƙa shaye-shaye da sallah yana gwada cewa akwai alamar tsalki wurin abubuwa guda biyu suka haramta mai maye ya kai wurin sallah na farko da bai bisa hankali ne sannan na biyu abinda yake tare da shi jasa ne la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta alamu mata taqulun kada ku kusanci sallah ko kusa ka ku yi alhali kuna cikin maye sai kun sa abin da kuke faɗi kaga fiqhun farko shi najasa gasul khamri na biyu kuma saboda hankalin mutum ba gare shi ke ba hada illoli guda biyu dukkan waɗanda illolin suna daga cikin sharuɗan sallah sai mutum na da hankali sai mutum na da tsalki to kaga duk waɗanda ƙarin bayani na akan cewa mutane su masu shaye-shaye na sun tara kayayyakin na musulunci ya ce ba su da kyau duk abin da zai sa a ce kakka kusanci sallah ko kusa kakka yi ya an ka ce sallah shiga masallaci fa kamar da ƙur'ani ya ce wala ta ƙarabu zina kaga soyayya na ciki kallace-kallacen hotunan ba suna ciki saboda kallon su ka sa a mutum ya kai kai ne to kazalika ka kusan sallah kina haka shigo masallaci ke? don mutum in shigo masallaci ya kusan sallah kenan kada 'yan diba wannan aya ya ce, kada kun sallah ana cikin maye ya hana ma yan kwaya shiga masallaci kaga in dan kwaya shigo masallaci yayi haram wa qala sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma askara kasiruhu fa qaliluhu haramun duk abin dan kaɗan din shi ya samaye eh, da yawa an ka sha da yawa yana samaye sai an sha da yawa to dan kaɗan ma haramun duk abin da mutum sai ya sha da yawa ya ka sashi mai to dan kaɗan haramun kamar yadda wannan hadisin ya faɗa walam yufarriq sallallahu alaihi wasallam baina nau'in wa nau'in Ba za Allah da yayi ba tsakanin wani nau'i da wani nau'i abin sha ne ganye ne gari ne mine ne ko dai wani iri ne wanda za a iya sha to maza Allah ya manta tsakanin wani nau'i da wani nau'i likaunihi ma'akulan aw mashruban domin kasancewa shi abin za a sha ya sa maye wanda ake ci ne ko wanda ake sha ne ala anna khamra qad yusna'u biha akan cewa giya ana sana'anta da wannan wayannan abubuwa yana yi wasu masu yin giyan nan shi da ganye na suka yi sai su matsa sai ya kuma ruwa yana yi da wasu abubuwa na aka tuwa a hada kamar yanzu kaga dawa kaga dawa abinci na amma saboda an ce an sa cikin wata tukunya an zuba ruwa an danne ta yi wajen sati uku kaga yanzu ta kuma wani abu daban awa manzo Allah tambaya sallallahu alaihi wasallam game da giyar da aka kada mata hornuwa ce ta kuma kunu akwai masu irin wannan dubara sai ta tsima ta tsima sun yi giya giya ta wanga wanda an sha a bugu sai a samu ta hornuwa sai a kada ta hornuwa in ta shiga ciki yan ayoyi sai ta koma kamar idan ka san kunu sai an ka ce ya rasu ko ya halatta a sha annabi ya ce a'a alhamru yutakhadhu khallan giya wadda aka rika matsayin kunu an sa mata wasu abubuwa ta kuma kunu yanzu me yasa annabi ya hana saboda asalin ta yadda an kai ta ta tahi daga yanzu kudi ba ku gani bulbuli yaro in ya sha nono in yi bulbuli ne in ya canza daga yadda yake nono malamu sun ce daga sana sai an wanki ko mutum ya yi amai amman da mutum ya yi in ya tashi daga halin abincin da ya ci ya kuma najasa in ya taba jiki sai an wanke ko ne. to ya za a ce awa giya dubara kuma jama'a ina fatan mun gane magana malamai sun yi rubutun cewa bulbuli na yaro da kaga yaro ya ya yi gurguli ne ya tuhu sare-sare irin yadda to ya tahi daga nono ba kana jin ba yana wani gahi inda yadda ya shashi haka na ya amayo shi to ba na jasa ba ne ko tuwo mutum ya gama ci yanzu ga ya amaye can ba na jasa ba ne amma in ya tahi daga abinci ko da kumallo ne don malamai sun ce wani jasa ne sai malai ce wa la shisha? wannan ganyen ƙadi yuzawu bil Bilma'i, ana iya narkar da shi da ruwa Wasu shirya kuma a shashi haka wiwi ana zuba ana mata ruwa sai a tace a sha ko zai yi haka nan yana yi abin da sa ka buga misali da wiwi ɗaya sani yana akwai wasu sauran abubuwa da na ganyaye da aka da shaye-shaye waɗanda kamar guwa ni ban san su ba ko ya zan nan ba mu da su domin kun san kayan mayan nan ƙasar mu mu na mun ka sani wata ƙasa in ka ce kayan su na maye suna da yawa hakukuwan su da suka sawa har shuka su ana yi sai gona ta musamman bai sa gona gero ba bai sa gona dawa ba barasa ɗaya ka shuka a gona ta kama ko ita yanzu nan bisa hanyar sokoto akwai garin da aka shuka taba taba gari wani ya ce wallahi ya eh, an kasa ko taki ba a samata ya ce kuma yan eh, an ka fara abin gan za a ga mutum yayi da yawa mun shigo mota da wanda ga cikin waɗanda mutane ya ba mu labari ne wannan sana'a ya ce wallahi an ka shuka ko taki ba a samata lahiyar lau kai saboda ka wurare da yawa za ka ga ana ta noman kayan maye saboda suna ciniki kwarai da gaske yanzu in ka dibi kokin hoda ka kaga duk nau'in abubuwan maye na to kuma ga namu nan laraba su ku za ka ga abubuwa na halatta ba irinsu inabi irinsu sha'ir irinsu dabino irinsu zuma a ce wai a mashi su kayan maye kaga in taqar al-halal ila al-haram Allah ya samu dace yace wal hashishatu shi wannan ganye na kayan mai tushrabu ana sha ne wato ukal kuma ana ci ne haka yace wa idza lam yadhkurha al-ulama yace wa innama lam yadhkur lam yadhkurha al-ulama yace abin sani koyi malamai ba su ambace ta ba li'annaha lam takun ala ahdi salaf al-madi domin kayan sha na ganye can magabata ba su san wannan ba ba su da wannan abinda aka yi su kawai na ruwa sun ka shi ko imamu zahabi saboda istinbadi bincike na kiyasin abubuwa da abubuwa sai suka shigo da harakar ganye ciki amma duk yadda aka sha jahiliya ta ruwa aka sha duk yadda sahabbai suka sha kayan aramta ta tarwata sun ka sha hawuciyar sayid na abokan da umar duk yadda an ka sha wannan zamanin tarwata an ka sha amma daga bayana sai an gano ashe ga wasu hakukuwa ga wasu wani ganye wanda kina matsayin wa'annan abubuwan da aka sha shi na malik ta ce wa inna ma hadasat fi maji'i tattar ila bilal musulmi yace faruwar kayan maye na ganye ya faru ne zamanin zuwan tattar almagul ya kukan da aka yi na musulunci su waɗannan mutane suka suka yaƙi shi tattar kun san wani ɗan ta'adana da aka yi a tarihin duniya wanda da shi ne aka kada daular musulunci a kan turkiya wannan yakin da aka yi yi mummunan yaki a wannan lokacin to su waɗannan mayakan na kafirai su suka zo da harakar abin da ya shafi wato kayan maye na ganye a wannan lokacin suka shigo da su ƙasashen laraba suka shigo da su ƙasashen musulunci amma da ba a san da wani kayan maye in ba na ruwa ba kenan kamar imamun zabi na ba mu tarihin shigowa kayan maye cikin kasashen musulmi ce zamanin tattar al-maghul ila bilad muslimin wa qad qila fi wasfiha shi'ran hakika an fa an yi waka game da su wayannan kayan mayen suka ce wa fa'akiluha wa zari'uha halalan fatilka ala musibata ne. mai baitin waka ce su wa'annan ba su shan wa'annan kayan maye ɗin. sai ce fa'akiluha mai cin kayan maye na ganye ko ƙwayoyi wa zari'uha da wanda ke shuka su ya girbe ya ce sai suwa halalan shi halar da ya ɗauki wannan sai ce fatilka wa'ancin kayan maye ɗin, ala shaƙi musibata ne wasu irin musibuna guda biyu wanda a shaƙi mara shi arziki amma su can sun ɗauki abin halal amma musiba ne ga duk wanda a shaƙi da an ce shaƙi mara shi arziki kina. kaga in ka diba za ga wannan baiti ya gwada cewa cikin kayan maye akwai wanda aka ci akwai wanda aka sha shi ne muhallin shahid na wannan sannan kuma malam ya ƙara bayani ya ce musibobi na guda biyu ga duk wanda ka sha don wallahi duk wanda ka shaye-shaye in ka dibe ka cikin musiba yake duk mutumin da ka shaye-shaye ka dibe shi dai ka dibi rayuwa ta cikin musiba yake ko ka sani ko baka sani ba in yayi zurhi ciki na farko ya lahiya ta ta buwaye shi duk da yake za ga wasu Allah ya ba su lahiya gurgudu yayi tasha yayi tasha amma ba ga har yanzu jiki ne baka ga yayi tayi mai illa ba amma in ka diba za ga in farin mutum ne za ga ya fara gwada alama zai zai duhu zai baki in ka dibi idanu ne za ka ga wani abu ya fara shigo shi in ka dibi baki ne in ka dibi hannuwaye da kawafu ne to can ciki ta himuni ai suna hoton kayan cikin mashayi da kayan cikin wanda zai sha in ka riba ba gudana ta saura konan ya zan musiba ga mai wani lalura kuma ga kudin mutum na tafiya no zai kayan da tsada gare su na mutum duk yadda ke samun kudi sai ya ta ba sa ya sha da ya yi unhuwani da waɗannan kudin wani iyali ne ya sai musu abinci kaga ta zan musiba ga rai da lahiya ta ta zan musiba ga addini ne kuma ta zan musiba ga iyali ne zama tukiwa ta ga iyali domin an ce bai shaye-shaye yana wannan shaye-shaye yana cutar da iyali har tsaya ne yana cuta wasu wa'anda a cikin ciki ma to wani da hauta duniya bai wanda ka tuwa ya ne ya sha ba gaban mata ne yana sha wallahi mala in kan samun labarin wasu sai abin ya baka tsoro ubangiji Allah ya kare akwai waɗanda suke sha ta cikin zajensu shi na mara yake cewa ya ce fa wallahi ma fariha iblisu bi misli farhihi bil hashishati mala yake yaran da Allah iblis bai taɓa farin ciki da wani abin sha ba na maye irin farin cikin da yake da ganye wanda aka share shi iblis na farin ciki da yadda musulmi ka shan wannan abu in suna sha farin ciki ka saboda ya san mutum lalacewa zai bai ɗaukar lokaci ya lalace ya samu abin da ya kasu ya ce li'annahu zayyana ha bil amfusi alhasisa fastahalluha wastarhasuha ya ce domin ya kawata ta ga rayuka waɗanda rayukan da makaskanta fasta halluwa suka nemi halatta ta suka ce ai ba koyi ba ganye ne ai sai ku zace ai to bai da mamaji da ganyen zogala ganyen tafasa ganyen wane ne ba su da bambanci haka iblis yake kawata musu wastarkhasuha kuma ya rahusa ya mai fa abun ya ya guda musu ai akwai rangwame ga wanda yake ba ciyawa wanda a ciyawa mana wanda a ganye haka shi ɗan gaya musu sai ka su ni ba shan giya ai bai yawa matasan ba shan giya don ba su da kudin sayanta da yawa daga cikin matasan masu lalacewar shaye-shaye ba su shan giya amma mi suka sha suna shan waɗanda ganyayen suna shan waɗannan ƙwayoyin suna shan waɗannan abin da suka sha irin na maganin majinar to amma haka shaidan ya gura musu ai ganye ba komi ba ne to shi na mala ya ce yaran da Allah shaidan bai taɓa farin ciki da wani abin maye ba wanda ya ke farin cikin da shi kai in ya ga musulmi suna shan wato kayan ganye na maye abin da ya sa ce musulmi kun san shi kahiri bai da oda ba musulmi na adda haramci waɗanda abubuwa shi kahiri bai da wani abu bai da wasu doka duk abin da ya yi kafirci ne ya ba dama shi ya kana saboda bai shiga cikin musulunci ba shi yasa lahira talin za a mai guda a sashi wata kafirci bai da kalmar shahada to shi ko musulmi bai kalmar shahada shi na aka bakin cikin yana shan waɗanda abubuwa so suna kawo illa ga addini ne ga imani ne shi ko ɗan ya haifun haka shi yasa ka farin ciki da irin waɗanda abubuwa sai mala yake ƙul liman akul hashishata jahalan ish fi akliha bi aqbah aishatin qimatul mar'i jawharun Falimaza ya akhal jahli yati bi'tahu bi hashishatin malam sai wasu baitoci yace kul ka fada liman ya akul hashisha ga duk wanda ke shan ke wanda ke cin ganye na maye jahalar saboda jahilci ka gaya mai ishfi akliha ka ce ka rayuwa cikin cin wannan abu bi aqbahi ishatin ga mafi muni rayuwa so duk wanda ka ce za ka ga yana cikin munin rayuwa za ka ga yana wahalce yace qimatul mar'i jawharun ƙiman mutum darajar mutum kamar kayan kawa ne irin na zinari da azurfa to falimaza ya akal jahali mi saboda mi ya kai dan uwan jahilci bi ita hu zaka sai da wannan jauhari wannan wannan taka mai daraja bi hashishin da abin da ya shahi ganye yanzu a ce mutum mai kima ya shayi yana yana akwai wanda ya shayo sai suna yana tabbatu ya saki layi total mun da suka sun ta layi ya taho yana magana cikin mutane sai kowa kama dariya ce da ya haɗu sai a fashe dariya kaga daga nan kima ta haɗu kuma ta haɗu akwai wanda ya shayo ya ce wurin aiki ne mu mun ce mun kai mutanen ziyara sai mu haga ɗaya taho da shigowa cikin mutane bai san maudu'in da aka magana a kai ba sa baki ya ɗaya sai ya ci gaba da sabbatu ne sai wani ce ya ɗan janigin ya ce ba bisa hankali ne ki ba ya riga ya shayo na inna lillahi wa inna ilaihi to shi yasa ƴan uwa musulmi ita kima mutum daraja ta yi jauhari ne an ce jauhari kayan kawa tsada gold kaka sai da wannan imataka da da hashisha ganye haka malam ka wadi ana sai ce hikayatun ga wani labari malam ya kawo muna don ya zama tsawatarwa ga masu waɗannan kayayyakin ce an abdulmalik bin marwan an karɓo daga abdulmalik ibn marwan ɗaya daga cikin sarakuna an na shaban ja'a ilai bakiyan hazinan hazinan wani matashi ya zo wajen shi abdulmalik ibn marwan bakiyan suna kuka da hawaye ne hazinan ya cike da bakin ciki faƙala sai ce ya al muminin ya kai amir al muminin inni irtakabtu zamban na aikata wani irin zunubi fa halli min tauba shin akwai da za a yi in samu in tuba Allah na asu tuba ta kala wa ma buka ita me zunubin ka ne me lahin ka ne zan bi azim ce zunubi na mai girma ne kala wa ma huwa ce me yi shi wannan zunubin fa tub ila Allah ta'ala tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki fa innahu yaqbalu tauba an ibadihi domin shi Allah yana karɓar tuba daga bayansa wa afu an sayyi'at kuma Allah yana rangwame daga abubuwa mummuna miyagun ayyuka qala ya amiral mu'minin yace ya kai amiral mu'minin kuntu ambushil ƙubura. na kasance ina tonan ƙaburra wa kuntu ara fiha umuran ajiba na kasance ina ganin al'amura na bin mamaki duk ƙabarin da na tone na kan yi kiɗis da wasu ƙabura sai sun bani mamaki ƙala wa mara aita yace mai ka gani ƙala ya amiral mummini ya kai abin wuri. na bashtu lailatan kabran na tone daren da ya gabata wani kabari da daddare jiya saboda lailatin wanga wani dare ya gwada daren bai da nisa yace na tone wani kabari da daddare fara'aitu sahibahu qad huwila wajhu an al sai da samu wanda a cikin kabarin an juye shi daga al domin kun san in za a samu to an sa shi yana kallon al to shi wannan kabarin na iske an juye shi daga al fa khiftu minhu sai tsoro ya kama daga shi wa aratul khuruj sai ni ni in fito cikin kawai in inda za ku gane cewa wanga mutum bai da tsoro kabarin lahadu ba shakkuna ba lahadu don shi lahadu sai an samu mutum don na kabarin da masu samu mutum in sun ka shiga ba a ku ganin saboda zurgi ne ba a ku ganin mutum ya ce ciki niki abin da ta suka yi irin wannan akwai hikimar da suka yi hakan sai a yi lahadi sai an wani za a sawa sai mutane sun shiga ciki ba a ko ganin su sun tafi duk awon mutum sai su ce can ƙasa sai a yi abin da a yi wata zoba irin mankwancin kada cikin ruwa sai a yi zoba can sai a kurɗa shi sai a sa buloluwa a kan gari sai a rumi abinda sa suka yi haka nan saboda in makabarta ta cika za a sake biyowa kuma sakon abin nan sakon rawun zurhin da za a yi mai ba zai kai zurhin na farko ba shi ma yan ta koma cika sai a sake kuma a koma zagaye na uku shi ma zurhin da za a yi dama masu gina aikin suke nan sun san zurhin da ba su kai ga wancan sai ka ta ka yanzu ka yi bakiya ta bakiya tun zamanin manzo a ciki sama da shekara dubu amma har yanzu a samu ta ciki sai kai mamakin wannan abu a ce ta tun zamanin manzo a ciki har yanzu ba cika ba kuma a samu ta mutane har yanzu to saboda haka shi sai sai ne hito kenan cikin cikin kabarin yake yace sai na hito yace fa idza ana bi qa'ilin yaqulu fil qabri sai ga wani mai magana yana magana cikin kabari yace ala tas'al anil mayyit limadha quwila da al qibla ba za ka yi tambaya game da mamacin ba me yasa aka juye shi daga al qibla me yasa ba za ka yi tambaya ba yace daga nesa sai ce fa qultu lima za wila kaga shi ma dan sababi na to <laughs> dan me an ka shi a yi mana yace qala yace li annahu kana mustakhiffan bis salati saboda ya kasance yana sassafci game da harkar sallah haza jaza'u misli wannan shi as sakamakon irin wanka duk wanda ke sassabci ga harkar sallah bai dauki sallah sirrin ba to za a juya shi daga alƙibla yace summa nabashtu qabran akhar ni sake tone wani kabari kuma fara'aitu sahibahu qad huwila khinziran yace sai ni ga mai kabarin an juye halitta ya kuma alade wa qad shidda bis salasili an ɗarme shi da sarƙoƙi wal aglal da inkwa fi unuki ga waya ne fakhiftu min sai tsoro da gare shi wa aratu so ni ya sai in shika da gudu fa idza bi qa'ilin yaqulu li sai ga mai faɗa yana ce mini ala tas'al an amalihi ba za ka tanda game da aikin shi ba amma sai alade wa limaza yu'azzab kuma bi ake masa azaba da da inkwa wa qul sai yace limaza saboda miko fa qala yace kana yashrabu al-khamra fi wa mata min ya mutu yana shan giya a duniya kuma bai tubo ba ko da Allah ya dauki rayuwa sai bai samu bai samu ya tubo ba to shi yasa aka juya harta da kuma alade yace wasarifu ya amiral mu'minin kuma akwai wani na uku ya kai abin mumini na mashtu kabran na tona wani kabari fawaltu sahibahu qarshid bil ardi bi autadin min nari na ga ma'abuci kabarin ai mai turaku an daddaure shi cikin kabari da turaku na wuta wa uku da lisanu kuma aka fitar da harshen sa min kafahu ta baya harshen su ƙe baya aka zago su aka hitse shi can baya sai ta fahimta sai tsawo ya kama ne wa raja'a sai ni dawo wa aratul kuru ni ni in fito Fannu din sai aka kira ni fa nudin sai aka kira ni ala tas'al an halihi limadha tal limadha tuliya tambaya ba za ka yi tambaya game da halin yasa ake jarraba shi ake masa azaba irin wani fa qultu lima rabbi saboda me aka masa azaba fa sai ce kana la yataharrazu min al-bawl ya kasance bai kariya bai sa kariya game da harakar tsari ne bai ɗaukan mataki game da tsalkin hitsari ne da kyau da kyau kuma wa kana yankul hadisa bainan nasi kuma ya kasance annamimi na yana ɗaukan magana wanga ya faɗa ma wanga don ya gama su faɗa ya ɗauko magana wancan ya kawo manga don ya gama su faɗa shi azabar da aka yi cikin tsabari ne annamimi fa haza jaza'uhu sai ce wa rabi'u ya amirul mu'minin shi ku kabari na hudu da tone ya kai amirul mu'minin na bashtu qabran na tone wani kabari fa wani sahibahu kadishtu ila naran sai na ga ma'abuci ƙabarin na ci da wuta balbal shi wuta ne iske tana ci da kabari fa khiftu min sai tsoro daga yi wa a aratul khulni ne fito fa sai aka ce alatas al'an anhu. Ba ka tambaya dangane da wanga mutum? wa an hali da kuma halinsa ka tambayi halinsa mana me yayi fa qul sai ce wa ma halu to me halinsa fa qala sai ce kana tarikan lissalati wal iyazu billahi bai sallah tare da salatu yake abin da yasa duk wanda bayanin da yake samu mala'iku na ta faɗa ba bai ganin mai magana amma yana jin kalami an faɗa mai bai tariku salatu yake duk da yake tariku salati abinda mutane sun ka ɗauka tariku salati wanda bai sallah duka duka alhali tariku salati in mutum hudu ya kai bai guda tariku salati ya cikin salati da kuma wani sai ya ga dama shi kai tare ku salatina yana iya sati guda bai ba ko kuma ga yi ne ya sallah uku bai guda ba yau ya an samu ya cika sallah gobe yana iya guda sai ya barta kuma da gangan duk wani bai lazimci sallah complete ba to bai cikin masu tsaye da sallah shi yasa annabi ba ya ce rabbi ja'alni muqimat salati wa min zuriyyati rabbana wa taqabbal mutu iqamatu da sallah aka magana Allah madaukakin sarki da yace allazina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna as-salata da sallah aka magana babu inda an ce ada'us salati sai dai a ce iqamatu salati da sallah ta tsayu da kyau ana yin ta complete kuma cikin lokaci to shi ya kasance tare ku salati shi bai cikin tarukar amma yana cikin wailun ilmusallin alladina hum an salatihim sahun rafkan wadda aka magana nan mutum na iya gama sallah uku gaba da sun shi kama wani in yayi su in yayi asuba to azhur bai samu yin sai ya gama da al'asar da magariba misali wanda sahuna ke yace wal khamis ya amiral mu'minin nabiyat ya kai amir mu'minin na bashtu ƙabran. na tone wani ƙabari fara'aituhu qad wasu a al-mayyit madd al sai ni ga an ƙabarin. Ya yayi hili ce iya in kan ganin mutum Wafihi nurun sadiun cikin ƙabarin akwai wani haske ya yado ya tsago ya shigo ƙabarin. wal mayyit na'imun ala saririn mamaci na kwana saman wani gado waƙan ashiraka nurun wani haske kuma ya yado wa alaihi siyabun hasana kuma mutum yana da wasu tuwahi kyakkyawa ya ce fa aka zatni ku haiba sai haiba ta kama ni wa a ratul huruda haiba ana tsoro kusan akwai haiba na farjini da sauransu akwai haiba kuma na tsoro let away kamash wa aratul khuruj sai ya fita faqili ta aka ce mini halla tas'al an halihi limadha ukrima bi hadhihi al-karima bi hadhihi karama me yasa baka tambaya game da halin wannan mutum me yasa aka karama da wannan karama fa qultu limadha ukrima to saboda me aka karama shi halla faqila li sai an ka ce mini innahu kana shaban da'ian Lallai shi wani matashi ne mai da'a fi da'atin Na sha'a fi da'atin lahi wanda ya tafa cikin ɗa'a ga Allah azza wa jalla gwaya gina wa ibadati kuma ya tafa cikin bauta Allah ko da ya tashi bai san harkar sharholi ba bauta Allah ɗaya tafa cikin ta Faƙala qala abdul malik inda zalik sai shi amil mu'mini yi magana nan tun farko yana jina shan labari bai ce kala ba sai yanzu yace inna hadhihi la ibra inna hadhihi la ibratun lil mu'atin wa busharatun lil da'iin yace lalle wannan abin lura ne ga duk masu sa'a ma Allah duk mai sabon Allah ya ji wannan to wallahi akwai abin lura ya kamata shi bari sannan yace bushara ce ga masu da'a sai ce ja'alana Allah wa iyyakum min ta'iin Allah ya sanya mu da ku cikin masu da'a fal wajibu al mutala bi hadhihi al aaji ma'aji. abinda an wajibi ga duk wanda aka jaraba da waɗannan abubuwan mamaki al mubadaratu ila tauba yi gaugawa zuwa tuba wa da'a da kuma ya da'a wajannibna af'al fasikin kuma Allah ka nisantar da mu ayyukan fasikan mutane innahu jawadun karim lalle Allah tawwabun ne Allah mai baiwa ne kuma karim mai karimci wannan shi a ƙarshen ka ba a mai bayani game da harka shaye-shaye kun ga wanga kaya da malam ya kawo wani anan imamu zahar akwai karatu cike da yawa shi wanga mutum mai tunan kabari kada kuma ta abin da ya kawo shi shi ganin kai lahini ya ɓaci yana ganin lahirin gana shi ya girma kuma ya san ƙwayanta ta shi lahin ka komi girma ne ka tuba ga Allah Allah ya zaka tuba ka sai ce shi na ganin wallahi zulubi ne ya yi ƙashin tuba fa malam sai ce aiki yaso na kabura ya ɗabe lakawal sai an da shi an kawo da mutum ya an ka dawo gida ya bi dare ya tone ya hidda mutum ya tsirarta da shi sai ya ɗabe lakawal ya sai ya fesuwa sana'a take amma hadin da ya tuba ita shi ya ga abubuwan mawaki iri daban-daban kadiba tun lokacin da ya fara ya fara da wanda aka juya daga alƙibla aka hana mai kallon alƙibla kasan duk an kawo mutum haka na alama ta sai an wara sai ya ce bai ɗauki sallah sai ba shi na yamma bai ɗauki sai da mahimmanci ba shi ko na biyu shi ko mutum na wanda ya sha giya har ya mutu yana sha bai tuwo ba kun kusa yanzu ɗan giya waɗanda suka mutu cikin ruwa da wanda ya faɗa rijiya ya mutu da wanda mota ta buge shi ya faɗa ya mutu da wanda saman ƙarfe yake yi buge wani abu ya faɗa ya mutu da wanda shi kuma gwada mai take bari ya sha wani abun maye wanda ya addaba la'in ya mutu kun sa akwai wanda ya sha ba da nufusa ko fiya-fiya nan garin cikin haraka shaye-shaye suna da yawa kwaye da gaske ko mutum da tuba ba ta ga haɗari ke to suna aka mai suwa su koma aladai cikin kabarinsu wa su ne waɗanda suke komawa wato waɗanda ake ma azaba cikin kabarinsu da wato sarƙoƙi na wuta da ƴan kwa waɗanda za mai yi mai to ga sunan dai eh eh eh aina mai aka ce kayan maye aka ce giya ai suna ne am suna ne ya game duk abin da ka sha tun daga shi wannan ganyen da wanda ka shan ƙwayoyi da wanda ka shan ita asalin ruwan giyan da kuma wanda ka shan maganin maganin maganin majina don ya tashi maye da sauransu misala hmm eh maganin da na zogala na na eh eto eh dama shi magani akwai waɗanda ka Allah ka bisa gare in an ka Allah ka bisa gare ka hau ko ya saka mai wannan ba komi na ba ai kana ganin maganin magana ai musu ya sha zai kwana sai jina jin kwana amma haka shi mutum da sunan magani ya sha shi amma shi ko dama mutum lahiya lau suke ke bai da magana komi ya sha ne don tsaye ta bugar da shi ya samu wani abin da ya samu kaga ba gudana ba eh kura in in to kaga mutum shahura ya kwana kaga ba niyya abin gana ba ba mai bane saboda ka fura ba maharkar maharkan mai bane ko ba gaskiya ba sai ko wanda ka kima ta sai ta yi yaji don isa shi mayan to kaga shi ku za su yi ta kuma irin da aka zuma da inabi da sauransu na'am alaikum salam. eh eh hmm eh na'am hmm